أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. uwan musulmi muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu, ya ba mu damar sake haɗuwa da ku a cikin darussanmu masu ɗimbin albarka. Darussan da muke ƙoƙarin sanar da kawunanmu da kuma al'ummanmu abin da ya shahi addininmu na musulunci muna cikin yau darasi na 31 inda muka kawo kan bayanin wane ne Allah subhanahu wata'ala da dalilan da suke nuna mamu wane ne Allah ɗin dalilai amma na hankali dalilan wa'anda muka yi ishara game da su lokacin da ya wuce hawajin dalilai guda shida dalilai ne na hankali sai dai kamar yadda muka sani dalilai na hankali suna da wata sarƙaƙiya suna da kwanance-kwanance wanda ba kowa yake iya gane su ba na'am fa'idarsu duk wani wanda ke da daidaitaccen hankali idan aka kawo shinhiɗa ta hankali ɗin ta bayanin dalilin zai gane kamar yadda mun taɓa kawo misali jiya wanda muka ce in aka kalli duniya malaman falsafa suna cewa halitta ce inda suke cewa wannan duniya ɗin in ma mu ce ita ta halarci kanta ko kuma akwai wanda ya yi ta kaga wannan ita ce ake ce mashin hida abubuwa ne guda biyu suka zo da su kai mai hankali idan ka ji kana gane su shi ne daɗin dalili na hankali yana da shinhiɗa wadda mai hankali yana saurin ganewa sai dai inda matsalar take wasu daga cikin shinhiɗoɗin suna da matsala ba kowane dalili ba ne irin wanga da an kawo za ka yi saurin ganewa wani dalilin yana da matsala shi ya sama dalilin da za mu zaɓa cikin wannan darussa namu wanda shi bai da matsala kowa yana iya gane shi shin hida shi shin hida ce mai sauƙi ba ta da matsala shi ne dalilin tsarin rayuwa wanda da larauci ake ce ma burhanin nazm shi ne darasinmu wanda za mu karanta a yau mun ce saboda mai muka zaɓi shi saboda dalili ne wanda yana da sauƙi yana da sauƙin ganiya ga kowa to yanzu abin da muke so mu karanta cikin wannan darussa namu ko shin yadda da muke so mu yi bayani kanta shi ne mu sani shi dalili na hankali dukansu gaba ɗaya wa'anda muka yi bayani dalilan nan na hankali wani lokacin yi su gaba ɗaya kawai tana da alaƙa ne da hankali amma wani lokacin kuma za ka samu shinhiɗar da za a zo da ita tana tare da alaƙa ta hankali kuma da alaƙa da abin da mutum yake ji a cikin rayuwar shi wanda yana ganin shi abubuwa ne wanda mutum yana haɗuwa da su a cikin rayuwar shi ta yau da kullum to don shi ya sama malamanmu suka ce dalilin da ya yi cikin dalilai shi ne wannan dalili ɗin wanda za mu zo da bayanin shi tsawon wannan darussa namu burhanun nazm dalili wanda ke bayani ta hanyar ya nuna mu tsarin rayuwa saboda shi wannan dalili ɗin shin hidun shi sun haɗa abu biyu akwai ɓangare na hankali akwai kuma ɓangare na abin da mutum yake haɗuwa da shi cikin rayuwar shi na da kullum saboda haka da an kawo misalin za ka ji abu ne wanda ka taɓa haɗuwa da shi cikin rayuwarka abu ne wanda ka san shi ba wai yanzu ne aka kawo sabon abu ba a gaba gare ka bananta na kai ta'ajjubi ka yi mamaki saboda bayani na kasantuwa Allah subhanahu wa ta'ala lallai yana buƙatar a kawo dalili mai sauƙi saboda kai da ke son ka yi ma mutane bayani na kasantuwa Allah Ke suna son su gane wani abu babba ya kamata ka zo musu da wani abu wanda sun sallama da shi sun san da shi ta yadda za ka fahimtar da su wannan abin babba shi yasa kenan a taƙaice za mu ce lalle wannan dalili wanda za mu zo da shi dalili ne wanda yana da ɗimbin muhimmanci kuma dalili ne wanda lalle shi ke iya ya amfani mu baki ɗaya da duk wanda yake da shubaha ko yake da matsala game da kasantuwa ta Allah subhanahu wa mun ce daman kamar yadda ya kamata kullum ‘yan uwanmu su sani ba lalle ba ne ba kowa yana da matsala ta kasantuwar Allah yana da tambaya ta kasantuwar Allah ana iya samun mutum yana da imani ko da bai kai ɗari bisa ɗari ba zai kai wajen biyar, da takwas. kan cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala amma za ka samu wasu suna da tambayoyi kai da muka ishara to dalilin wannan tambayoyi ɗin wanda suke zoma mutum suke bujiro wa mutum cikin rayuwar shi ta yau da kullum ya zamanto kenan dole mu kawo dalilai na kasantuwar Allah musamman matsalar da muke fama da ita akwai wasu 'yan boko waɗanda sun tahi sun yi karatun falsafa falsafa kuma wata iri ta wa'anda muke ce ma turawa wa'anda ba su da alaƙa da Allah falsafarsu tana ma nuna babu Allah tunaninsu na hankali yana ma nuna babu Allah duk da mun kawo malaman da suka wuce suna nuna akwai Allah sai dai kudura ce ta Allah suka rage ma Allah suna ganin Allah bai ma ta a bauta mishi ba sau da kanan wa'annan masu tunani na daga 'yan boko wa'anda suna karatu suna ganin sun yi ilimi ne suna tare da shibohi suna da tare da tambayoyi suna da tare da ruɗuwa ta hankali ta yadda sun kasa gane akwai Allah ɗin tabbas ko ko babu shi saboda mi saboda tambayoyin da suke yawan zo musu shibohin da ake karanta musu a makarantu saboda haka nan kenan dalili kan bayanin kasantuwar Allah kusan zuwa da shi wajibi ne shi yi sama wannan dalilin da muke son mu kawo na burhanun nazm za mu kawo abubuwa wanda yake ɓanta da su don saboda muna iya tambayar kanmu to ka kawo dalili guda shida malam Ajiyan nan da ya wuce amma daga ciki sai ka zaɓi dalili ɗaya kace burhanin nazm shine yan dalili ko kana iya gaya mamu abubuwan da yake ɓanta da su zan ce maka ka gyara zamanka ga dalilai ga abubuwa wanda wanga dalilin yake ɓanta da su kusan ma inda za ka sa hankali cikin bayanin da muka yi kana iya gane lokacin da muka ce wannan dalilin yana da shinhiɗa wadda ta haɗa abu biyu ta shahi hankali kuma ta shahi abubuwan da muke rayuwa da su yau da kullum ta nan kana iya gane wannan wani ɗaya daga cikin bambanci ne wanda wanga dalilin ya bambanta da sauran dalilai to amma da haka nan za mu ƙara wasu don ɗan uwana ya ƙara fahimtar muhimmancin wannan dalili wanda za mu zo da bayanin shi nan gaba muna fatan Allah subhanahu ta’ala ya bada abin da muke so ya bada shi wannan dalili ɗin ma'ana ya fahimtar da kawunanmu da al'ummanmu da duk wanda yake da shubuha game da kasantuwar Allah in ma da can ya yarda akwai Allah amma hamsin cikin ɗari muna son ya kai ɗari bisa ɗari cewa ya yarda akwai Allah subhanahu ta’ala kuma da wani dalili da dalili da hankali shine wannan burhan nazm kamar yadda muka ce za mu kawo abin da yake banta da su na ɗaya wannan dalili na tsarin rayuwa ya ke keɓanta da shin hidodin shi duk wanda ya ji su zai sallama don shi hidodin shi masu sauƙi ne abin da zai fara kawowa na shinhiɗa masu sauƙi ne ba za ka samu ya kawo maka abin da sai ka ta tunani ba kayan ka gane don saboda shin hida ya kamata a ce ka kasance tana da sauƙi hidan na wanda muke cewa ita ce da larabci suke cewa muƙaddima kenan ya kamata muƙaddima da mutum zai fara kawo maka in yana sai nuna maka akwai Allah ya zo maka da shin hiɗa mai sauƙi kamar irin wadda ta wuce duniyan nan ko akwai wanda yi ta ko ita yi kanta kaga wannan dalili ne ko muƙaddima ce mai sauƙi kana iya ganewa sannan abu na biyu shine wanda ya gamsu da wannan dalilin ba kamar sauran dalilai ba to wannan dalilin in ka gamsu da shi kana iya gamsar da kuma wani ɗan uwanka ma'ana ilimin da ka samu cikin wannan dalili ɗin kai za ka ƙaru da shi kuma na wani ɗan'uwanka uwanka idan ya tambaye ka kai ni na kuna bauta ma Allah ina son ka sanar da ni Allah nan ya aka ka gane akwai shi to za ka zo mai da wannan dalili ɗin na tsarin rayuwa ka iya mashi bayanin shi kuma ya gamsu da cewa lallai akwai Allah kaga ɗin wannan yana ɗaya daga cikin abin da wannan dalilin ya keɓanta da shi sai kuma abu na uku wanda za mu iya kara, ko kuma ce na hudu idan har mun da na farko wanda muka fara gai Shi ne, wannan dalilin mazhabobi ko addinai wanda ma ba ma na addinin musulunci ba irin kiristanci irin yahudanci irin masu tunani na daban-daban wanda ma ba su da addini za ka same su sun yarda sun tafi akan wannan dalili din. me yasa muka ce hamma wa'anda ba su da addini saboda kamar da muka ce dalili na hankali yana kama su ma tunaninsu haka nan muna iya samu cikin mazhabobi daban-daban in ka duba mazhabi na shi'a ne mazhabi na sunna ne mazhabobi ne daban-daban masu tunani ne na addini daban-daban za ka samu su ma sun zo da bayanai daban-daban cikin bayanin wannan dalilin na tsari saboda haka kenan wani abu ne wanda kusan za mu iya ce duk an sallama da shi sannan abu na biyar wanda za mu iya ƙara shine ɗan uwana idan kai ɗan shi'a ne zan ce maka a imma na ahlul bait alaihi musalam duk lokacin da aka zo a tambaye su ya kai wannan shi ka na annabi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin da wani dalili ne ka yarda akwai Allah shi imam ɗin nan yake cin mutane ku zanna zan muku bayani ta hanyar wani dalili ta hanyar dalili na tsari na wannan rayuwa shine ta hanyar dalilin burhanin nazm kenan kusan za mu iya ce wannan dalili na burhanin nazm dalili ne wanda kusan mafi yawan al'ummu sun tafi a kan shi mafi yawan masu hankali suna kuma yarda da shi daga musuwa da shi saboda haka za mu tsaya a nan wurin bayan mun yi bayanin wannan abubuwan da yake ɓanta shi wannan dalili ɗin nan gaba za mu tashi cikin bayani ko kuma ce shi tsarin menene insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin